da warhaka barkamu da saduwa da ku to a yau mun sami ainihin bakoncin ɗaya daga cikin shahararrun malamai wanda suke taimaka ma al'umma bisa ga ainihin lalurorinsu dauka daga ciwo ne ko kuma dai wani abu da ya shafi su na ainihin rayuwa na gangan jiki da ainihin makamantansu wannan ba kowa illa malam ibrahim baiwa daga allah domin idan na ce baiwa daga Allah na tabbata al'umma za su tunani su ce eh, babu shakka mun san wannan sunan kuma muna jin su wani kuma za su ce a muna da jin labari shi ba wani malami ne ke kaduna ba wani mai abun baiwa ne iko Allah to babu shakka shi ne muke nan tare da shi nan fakar maka Allah barka da shigowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shigo lafiya lafiya lau alaihi salam to madalla to akar maka Allah bari mu tafi kai tsaye ah, saboda tun lokacin da aka yi hidima na coronavirus ka dakatar da ganin al'umma kamar yadda ka saba al'umma da dama wayanda suka san mutane suka ce da Allah ku malam magana mana ko za ka canza tsarin ganin mutane ne duk da dai an ci saboda cunkoson mutane aka hana da makamantansu mm. to me yasa ba za ka ainihin canza tsarin ganin mutane saboda al'umma suna bukatan ainihin irin abubuwa da kuke yi na taimaka al'umma musamman ma masu ciwon jinnu da mm. ainihin makamantansu mm. to wannan shi yasa muka ce bari mu tattauna da malam mu ji yaya an ji kukan mutane ko kuma yaya lamarin yake tunda yanzu dai corona ta dan yi sauki ta wajen cunkusuwa al'umma da makamantansu mm. so alhamdulillah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon yin azumi na watan Ramadan kuma mm. alhamdulillah mun gama lafiya Allah ba mu ladda a ciki amin a wannan magana naka gaskiya ne kuma mun karɓi koken jama'a mm. eh, domin tun lokacin da wani abin ya faru aka fara wannan cuta ba wanda ya ƙara ganin a media ina labari mm. sai dai duk tsohon rahotanni na da ake sawa mm. <laughs> domin ni kana kasan ma'aikaci na ma ba zan faɗi wani riba <laughs> eh, to sakan dole ne mu bi tsari na doka da oda Eh, kuma na ji daɗin wannan gayyata domin yadda waɗansu al'umma suke gani cewa eh, wai malam baya bai tare da salanga ƙarya suke yi <laughs> kuma a salanga tv eh, a salanga tv to kaga ba sani ba ne ba san sira abin ba ne shi suke ta nasu dan surute hmm. saboda ni gida kaga yanayi ne na ba na zama ban cika zama sosai ba hmm. kuma abubuwa sun min yawa wasu ayyukan ga sun ba ma najeriya nake su ba gaskiya alhamdulillah mu gode ma allah so alhamdulillah gaskiya eh, lokacin da wani cuta ta balla eh, wani lokaci ba mu ganin mutane da yawa haka mm. saboda in ba ta abu ya banta sai waɗansu wanda suka ɗan roƙe ni ba to amma yanzu da mutane suka yi roƙo haka kuma mun saurari roƙonsu tare da haɗin kan waɗansu bayan allah malamai da kuma irin ku mm. to sai muka ma abin tsari duk wanda ya zo nan wajen sakatare na ya tabbatar ya sa ainihin masu wanda ta kukumi na kiyaye doka da kuma hmm. ni kai na lahiyata wanda zai fesin ina za haka muke sanar da al'umma cewa duk wanda zai yi so waje na tabbatar ya wannan kokari ba ta zartar da shi muke ba kuma wani walakanta shi ne. Hmm. Ah, muna bin tsari na doka misalin nan kamar mutane suka yi cikin garin kaduna suna ainihin cikin garin kaduna hmm. ah, hikimar da muka yi ne. idan mutum goma ne sai mu ce su koma in wanda yake abuja da wanda ke kano da wanda ke sokoto wanda zai zo daga wata jiha dai wanda zai zo wata jiha sai mu doke su sai mu sallame su kuma su ɗin mahakima da muka yi eh, ba mai da mu ɗauke su da yawa hmm. eh, sai mu doke kamar mutum biyar ko bakwai in mun gama da su sauran koda suna musaukansu ne sai mu kira su awa sai mu sallame su hmm. to sai mai wanda damar da wa'anda suka cikin garin kaduna so ta hanyar waya kuma an shi lambobin su sai a kira su a ceto misali kaga wannan mun salame su misalin mun fara tun karfe goma mm. sai muka gama irin bayan sallah za mm. to sai mu ce wanda suke garin kaduna su ma a kira su tunda su a gida suke kuma sai ce magariba ka ga Yau a garin kaduna suke eh. su kaga muka yi muka haka sama ga ai wannan tsarin da muka yi ya dace kuma da muna aje rumfa mm. a tare mutane haka ba daɗi mm. ta sai gyara wani ruwan da an sa fankoki akwai bayi eh, da sauransu aka gyara wurin yadda zan ko da mutum ya zo da iyalin shi ne iyalin za su iya su zauna a wurin ba mu dai matsala dai an gyara wani ba wani kura da sauransu wanda mutum zai je ya ta zama sha rana ko kuma kura ta bata mishi to ka ji irin tsarin da muka yi insha Allah. Masha Allah to kamar akwai da za su zo da lura wanda ke illa daga nesa ko ba za a yi sallama su ranar ba masu ne ko an musu tanaji. Eh to ka san iya ma taru sai Allah. Hmm. Eh, abin ba yau aka fara shi ba in ba manta ba. Hmm. So irin wa'annan mutane wani lokaci eh, wanda ba su kasan abin ƙarfi ƙarfi ne hmm. wanda muka gabe da gado sosai to dole ne za mu iya sauka da shi mu abin nan nashi sai mu sauka da shi mu kula da aminci shi da sauran kamar da kake yi da kamar da muke yi da kana ci gaba da ko muna ci gaba to ai neman lada ne alaji neman lada ne eh, amma da yake da karfi zai iya zuwa masauki wani ma da yana da yan uwa cikin gari haka sai je ya a kwanaki can akwai ka kira da ke tambaya na wani rahoto daga gani na salinga tv na wata mata mai gaba hankali eh. kake cewa a gama yan uwanta su kawo ta to eh, daga baya dai kuma gwamnatin jihar kaduna ta dauke ta mata kai ta asibiti shi yasa baka ga mun kawo ta ba amma yanzu akwai wata mariya ko maryam ce daga abuja ah, bayan ta kalli irin rahotonamu da muke kawo bangaren taimako al'umma hmm. to sai ci ma akwai wani yaro wanda yake tun da aka haife shi abincin shi fetur hmm. yake sha ta ce mun yanzu za a kalla shekarar shi ya kai goma sha shida hmm. don da kuma bara ma yake yi da zarar ka bashi kuɗi zai je sai fetur fetur kawai yake sha shi ne abincin shi da makamantan su to na ga wasiƙan tun maryam idan kina tare da ni hmm. na ga wasiƙan ki to yana ɗaya daga cewa da ne kwaɗaye hmm. ma malam magana kai tsaye don hmm. gaskiya ba mishi magana ba sai a yanzu a take da duniya ta ji eh. kuma aikin shi ne taimaka ma masu irin wannan eh, da lurori da makamantan su to ban sai da Allah in Allah ya sa an ga wani yara ko wani abu da mallan zai iya abin da ka saba yi wai eh, alhamdulillah an gan shi za mu ba da gudunmawa sosai a kansa ka san waɗansu ba su fahimci ni ba a ni haka ina gara ma zan gama kucin kamar shi zo mai aiki hmm. ya samu lafiya a salmi shi hmm. wani lokaci idan abin na wai tashi eh, so ko ma ban dogon shi ba ina gaina cikin walakanci hmm. to zan iya wadata shi da sutura kuma da abin da zai ci domin yana fama da yawa. to shi za a sun gani kamar yanzu kaga an kai riga yin kawo da aikin ba zan faɗi ba <laughs> yawa da aiki na gudan eh. so za ka ba ku tabbas na zuwa wajena so da yawa ta kawo sun ce yi ga mai taimaka musu eh yawa salin nan eh, alhamdulillah salin gaba da ɗayan da wata dama mm. eh, waɗansu mutane har yanzu ba su kwanci waye ne malam ibrahim bai daga allah ba mm. so waɗansu mutane fa abin da suke ɗauka fa kamar ni boka ne eh abin da waɗansu al'umma suke ɗauka kenan kamar ni boka ne ko mm. kuma kamar ni wani mai cibba ne mm. eh, eh na farko salon ga eh, kai ne wanda ka fara hiri da ni a duk duniya ma mm. a hukumance a nan jihar kaduna game da a sanar da al'umma eh, yadda bai Allah ban wannan bayan ra'anta miki al'umma idan kana idan ka kawo da sai in gudun baka sai da lokaci ya yi mm. akwai wani dan jarida da taba hira da ni shi kuma lokacin dan ana sa eh, eh, ga rediyo mm. dan kasin da dan karmi haka dan mm. jarida zai zo da shi to shi ne wanda ya yi hira da ni lokacin shi ma kai sai da kan nashi aiki to amma hira a talabijin ba duk duniya kai ka fara kuma kai ka fara ba da lambobi na duk duniya kai ka fara eh, ba da lambobi na kai ka fara ba da lambobi na hmm. har waɗansu al'umma su suka sani wanda bai sani ba hmm. eh, sani shi yasa gaskiya magana eh, ni duk wanda kuka da ni samu duniya ba zai taɓa da kai ba saboda kai masa ina ne na ƙarshe ko ba ka ba sakamakon ila wani ɗan jarida zai ce a ah, kai kaza na da mana ƙarya yake yi in zan bada tarihi abu yana da shi hmm. saboda kanan abin mamaki akwai na ake ni shi wannan ba sun da hini rikewa ba kowa na ba kuma addini hini sani ba so abin mamaki amma abin da ban mamaki ni ma kai na nama addini hidima hmm. kuma kana kafin in sa ma kafin dan sandan nan hmm. wallahi na aikin agaji ne zala so sai kana abin mamaki sai ga mutane suna dauka wato ita yana da baiwa ne Allah baka baka in baka da baka ba shine magana kuma shirkar da nake na tsamanta nake yi kuma gudu ta nake yi to amma abin mamaki shi wani wanda bai fahimci kake ba kawai in ya goyi hoto ana magana wani mushrikai kawai sai ɗauko hoton ka kai hmm. sai a ɗora kamar da kai ɗan jarida a sanar su al'ummar salinga idan ana magana wani ɗan jarida macuta da sauransu hmm. sai ana magana ɗan jarida sai a ɗauko hoton ka a maka wanda mun wata gaba a zai wata gaba a zai zai wata hmm. kuma waye kai a ah, akwai wani aiki da yan sanda masu kawo ni aiki kuma mata kuma matan ma mata aure ne kuma an kawo ta daga asibiti ka gane hmm. kuma lokacin da ake yan sandan suna wurin ka gane aka yi aiki Allah wato bakin ta ne bai magana hmm. ni ne ni aikin da izinin Allah Allah tabaraka ta bude mata wannan baki eh ta zato tana magana kafin yi aikin wani yaro ya ce Khalid hmm. aiki ta ka fara yi so abin ana fana aikin ne zai kai shekara biyu kila ko kusan uku ba ma yanzu ba amma abin mamaki kaga kamar irin yau wajen karfe uku na dare haka yana yan dibe dibe na ni ba eh, kawai sai ni ga uh, wai wani malami ya sa hutuna malami ne wai kuma wai malami ne ni bai san ba yanzu eh, in bai san ma waye ba hmm. ina ma in faɗa gani ina in gani ga shi da ba zai iya faɗa da ni hmm. tunda ni bai san waye ba wala ne amma sai da hutuna sai ana gana wai wata yarinya wai da saurayinta wai yare ya adamawa ce amma wai da ta wai sun je ya ce wai saurin ya ce wai rakata mm. wai an je wurin wai ko haɗa kai da malamin ne sai shi ce yana zuwa mm. shi saurayin shi eh, kuma yana neman ta taɓa wai ko ne ake nema a gari ta yana son taba gaban ta hakan ga shi malamin ki so eh taba gaban ta kaga kuma kaga kaga aka sa hoto na kuma wannan ba hoto ne bidiyo ne ya zo ne ya fara da yake shi wanda ya sa ya jira da kai kan dai abin da ba abin da ba mamaki kenan abin da ba mamaki ce ina ganin wannan bai san wani irin mutum bane ya sa hoton shi na wannan kuskure ko ba da ba bai san wani irin mutum bane ya sa eh, wannan ni in zan dauki action zai mamaki ne zaka shi mm. me yasa hotuna na san raɗi na dan Najeriya ne a ina ne ya sa hoto ko ba ba a dan Najeriya ne social media ne a social media ka san wani wanda eh, bai iya sanin ya abaita ba ni na tabbatar ba cikin dan dan jarida bane ko kuma na haka na ga dan jarida sai ya tace abu ya rure ya gane jarida dan jarida sai ya tace abu kafin ya aika wata dishi ya san me zai faɗa shi yasa kuka ko kuma kuka na da tako kuma da tace labarai a bayaninka in kuka sa hoton mutum kuma kana bayani akan eh ko da baka ambace shi ba kana nufin fa da shi eh, a duk duniya Allah bai min tsoro wai cewa wannan wai akwai wani asiri in ji tsoron ba Allah bai Allah ka sai da ni hmm. shi yasa ni duk aiki na ka bakwal umma ne idan aka zo ma wani yana so in mai aiki yana so shi zai sai na zo na mai wani shirke shirke in ce kai ta ka ba ni wuri hmm. ina ganin kuka ko in za ku faɗa tsakanin da Allah za ku mm. to sai dai shi wannan sai abin da mamakin ta ya wannan ban Allah zai yi haka wannan ma ai bi ba hoto bane mm. kuma wannan aiki muke na ta goyi Allah ya aka amma kuma yana yin musu sai yana ta tani da masu cimmo sai na bacin cika ya wannan mu haka sai na masa dai wai da bukai wai da masu tsibbo <laughs> yace to wannan ma kan ma bokace kuwa ana za a yi shigan je ci abubuka ka san aiki na ka san yadda nake hmm. eh sanin na ni dan Najeriya ne na san yadda zan yi in kwata maka na haƙi na kwata maka na yanci idan wani na yana neman kwata maka suna hmm. eh gaskiya bi saboda shi wannan abu ba <laughs> mataki ne wanda aka a wani mataki ne kamar da a ci ma huska ni ma da bayar da Allah ba ta kuma kyale ba ka gane ko hmm. eh to kuma mutane ma eh, Allah zai sauka wato abin kiban ma mutane sarsu kun sha kawo mahaukata in yi aiki ba ku kun sha kawo wanda ba su da galihu ga su da lura da masu aiki ba ku kwabo bayan Allah biya sun shawarta su godiya su tafi ba ku kwabo amma duk wani ama an mace da shi yanzu wai wani ne wai zai sa wai hoto na wani eh wa kuma ya haɗa ne wasu wai wasu mushrikai wai wai abin in za ka yi irin wannan ka ka sadaka hoton wata ya za ka sa kuma aka sa aka sa murya kuma masu kallon um, kamar yadda ma ne yake bayani babu shakka uh, kamar yadda muka ga wannan muka ji bayani mun lalbo wannan bidiyo din wato afirkan alhuda tv ne suka yi amfani da wannan wanda kuma malam ya mun bayani a kafin mu zauna bai ji daɗin wannan abu ba da ainihin alfurkan tv suka yi wanda yake yana kokari zai ɗauri mataki uh, na ainihin bin haƙƙinsa to mana kira ga in Allah ya sa a din suna jimu mu kuma suna tare da mutu su yi kokari da Allah su gyara wannan ko kuma su nemi malam su tattauna domin hoton shi aka sa karara da kuma wasu bayanai wanda yake ba irin aikin malam bane ah, kasancewa kusan fiye da shekara goma sha kamar yadda malam ya yi bayani na san shi kuma na san irin aikin shi da makamantansu mafi yawanci ake shi ma al'ihsan ne taimako ne sai ka zo da kuɗin ka ma ya ce bar kuɗin ka ba na so ya maka aiki fi sabilillah ka tafi da makamantansu to kuma alhamdulillah duk wanda suke zuwa gurin shi sun ga irin ababen da yake yi ba na tunanin akwai bokanci ko tuba ko kuma shirka da ainihin makamantansu to muna fata idan alfakan sun ji su yi kokari su ga ainihin malam da mun su tattauna da shi a samu mafita kamar da ya ce zai dauki ainihin mataki na gaba domin wannan mataki ne na ɓata suna kamar yadda ya bayani muna fata mana Allah ya zuciya ka kuma ayi hakuri na tabbata idan suka ga wannan za su yi kokarin su nemi ka kuma a tattauna in Allah ya so ya da ayi hakuri ai kasan dan sanda ko ziyahi abu siya bincike dan sanda ko ziyahi abu siya bincike domin eh, wani abu na ya faruwa kuma za mu iya kila da wani manufa ko ko sa shi aka yi to ko wani sai haka to ai hakuri kuma yayin na tabbata za su ga wannan bidiyon ko ba za su nemi afuwa ba haka Allah ya so ya yarda masu kalabar kungiyar da muka tattauna da malam sai dai ɗazu yake magana za mu sake neman malam ya ba mu ainihin nabobin shi domin mu rubuta muku akan akwatin talabijin ɗinku na waya ku gani domin gaskiya malam yana taimaka musamman ma abin da ya shafi jini akwai wani abin mamaki da na taɓa gani a gidan shi wani mutum ya zo da matan shi fiye da shekara biyu tana fama da ainihin cutar jinnu da aka zo malam ya kalli ta sai da ya sai ya ce malam eh, wannan matan tana baka wahala ne kawai tana sa kana kashe kuɗinka ne ko ɗanka ne a banza ba ta da aljanu ko ɗaya saboda haka karka ƙara kashe ko sisi mutum ya ce malar aljanu fi suna damu ya ce wallahi ƙarya ne da ƙarshe dai matan da kada ta yi confess ma'ana ta tabbatar cewa wallahi tana wahala da mijinta ne ina ganin an yaka ko a <laughs> yi wannan an yi shi kwarai fata yawwa saboda haka a nan za ka ƙara tabbatar cewa akwai wanda suke aikin su kari da Allah ba kuɗin suke nema ba saboda haka wannan dabbobi da ake ganin akwatin talabijin su ne lambobin da za a iya lalaban malam ibrahim baiwa da allah wanda yake zaune a garin kaduna a wajen bangaren rafin guza a madadin awar danja da ya haska mu gare ku da kuma sauran masu gaba da eh, na asala ne muke ganin al'umma asabar da ladi kada kake ganin mutane to ga eh, sauran karin bayani ma yi ga nan ban malam za a tuntube shi da izinin allah a ci gaba da kallon ga tv ana subscribe din cira su mu a youtube ana share din videos din ana commenting mun gode